Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci inda zamu saurari shirin tambaya mabudin ilimi wanda Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya ɗauki nauyin kawo muku. Habib Jafar Madobi zai karanto tambayoyinku inda Malam Aminu Ibrahim Daurawa zai amsa tambayoyinku. Bai nusa Balarabu Saba ke muku fatan alkhairi da fatan za ku yi saurare lafiya. A yau kuma insha Allah Malam zai mana bayani dangane da falalar shi kansa azumin na Ramadan. akramakallah bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da iyalan gidansa masu martaba da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Hakika azumi shi a kan kansa wani abu ne mai daraja, wani abu ne da ke nuna girman bawa da kuma girmama Allah da ƙaunar Allah da kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah. Hmm. Kuma azumi shi kaɗai bin umarni ne, hannuwa ne daga hani, haƙuri ne kuma godiya ce. wanda dama ɗan adam a ƙarƙashin waɗannan abubuwa guda huɗu yake rayuwa ko dai a sa shi ya yi in ya yi ya samu alkhairin duniya da lahira hmm. ko a sa shi ya bari idan ya bari ɗin akwai arzikinsa na duniya da lahira ko a jarabce shi da ƙin yin wani abu ko da ɗora masa wani abu ya yi haƙuri ya samu lada ko kuma a bashi wani abu a ce ya yi godiya ita ma godiyar ita ma akwai lada hmm. don haka biyayya yi na yi ne bari na bari an gwada ni ne haƙuri an bani na godi. to a ƙarƙashin azumi akwai waɗannan abubuwan duka guda hudu azumi yana cikin ayyuka waɗanda ake ƙirga su daga cikin abubuwan da Allah yake yi wa bayi gafara ya ba su lada mai girma da shi da Allah yake lissafo ayyuka da muminai maza da mata suke yi guda goma daga ciki sai Allah ya sanya azumi ice innal muslimina wal muslimati haƙiƙa musulmi maza da musulmi mata wal mu'minina wal mu'minati da muminai maza da muminai mata wal qanitina wal qanitati da masu bauta ga Allah maza da masu bauta ga Allah mata domin kunuti yana nufin tsantsanta bauta ga Allah mm. was Sadiqati. da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata wasabirina wasabirati da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata walhashi'ina walhashi'ati da masu tsoron Allah maza da masu tsoron Allah mata walmutasaddiqina walmutasaddiƙati da masu yin sadaka maza da masu yin sadaka mata wasa'imina wasa'imati da masu yin azumi maza da masu yin azumi mata walhafizina furojahun walhafizati da masu kiyaye al'aurarsu maza da masu kiyaye al'aurarsu mata na laha kathiran wazzakirati da masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata bayan Allah ya faɗi wannan dangogi guda goma masu nau'i ashirin sai ce a addallahu lahum magfiratan Allah ya musu tanadin gafara wa ajiran azima da lada mai girma kamar da ya cikin suratul ahzab aya ta talatin da biyar kaga azumi ya shigo cikin dandazon waɗannan ayyuka alkhairi guda goma da Allah yake yi wa masu su abu biyu ya musu tanadin gafara da kuma lada mai girma sannan na biyu azumi alheri ne ga musulmi da ya san ladan da ke cikin azumi to da ba sai na farilla ba na nafila ma ya kamata ya yawaita shi hmm. Allah ta'ala ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun lalle ku yi azumi shi ya yafi alkhairi a gare ku wato da kun kasance kun sani cikin suratul baqara aya ta 184 sannan abu na uku azumi yana daga cikin abin da ke jawo wa mutum tsoron Allah Allah ta'ala ce ya ayyuhal Ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal Ladina min qablikum la'allakum tattaquna Allah ce ya ku masu imani an rubuta muku ma'ana an wajabta muku azumi kamar yadda aka rubuta wa waɗanda suka gabace ku don ku samu tsoron Allah suratul baqara aya ta 183 sannan azumi garkuwa ne wanda musulmi yake yi wa kansa garkuwa da shi daga barin wuta kamar yadda zuwa hadisin jabir wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa asiyamu junnatu yasta junnu bihal abdu minan nari yace azumi garkuwa ce wadda mutum yake yin garkuwa ga barin shiga wuta da shi kamar yadda zuwa hadisin imamu ahmad da sanadi ingantacce haka nan hadisin ka'ab bin ujrata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya kai ujirata ina nema maka tsarin Allah da shugabannin da za su zo a bayana wanda di ya je ƙofarsu don kwaɗayi kuma ya gasgata su a cikin ƙarerayinsu kuma ya taimake su a kan zaluncinsu to ba shi ba ni ba ni ba shi ko ba zai gangare min cikin tafkin kausara ba amma wanda ya je ƙofansu ko kuma bai je ƙofar tasu ba amma bai gasgata su akan ƙarya da suka yi ba kuma bai taimake su akan zalunci ba to wannan shi nawa ne nima na sani hmm. kuma za mu haɗu da shi akan tafkin kausara ya ce ya kai ka abu bin ujira sallah hujja ce azumi garkuwa ne mai ƙarfi sadaka tana gusar da zunubai kamar yadda idan an zuba ruwa akan wuta take mutuwa Mm. ya ce ya kai kawo ɗan ujirata babu wani nama da zai shiga aljanna wanda aka gina shi da haramu wuta ta fi cancanta da wanda ya ci haram ya yi ƙiba mm. ya ce ya kai kawo ɗan ujirata mutane suna buga sammako wani ya bautar da kansa wani ya siyar da kansa wani ya ‘yanto kansa wani kuma ya siyar da kansa ko wani kuma ya halakar da ita. Mm. wannan hadisi shi ma imamu turmuzi ya rawaito shi shek albani ya inganta shi sannan akwai hadisin usman bin abil as wanda yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa azumi garkuwa ne kamar garkuwa ɗayan ku idan zai fita yaƙi ya riƙe garkuwa ta yadda an kawo masa harbi zai kare to haka azumi shi ma yake zama garkuwa ga mutum hmm. to kaga wannan ya nuna mana cewa azumi wato yana da muhimmanci a rayuwar ɗan adam ya sanya shi sannan na biyar azumi wani gari ne mai katanga da ganuwa wanda idan mutum ya shiga cikin wannan ganuwa to ya tsare kansa daga barin halaka kamar yadda ya zo a hadisin abi hurairata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce asiyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nari ya ce azumi garkuwa ne kuma ganuwa ce mai ƙarfi wacce take tsare mutum daga wuta kamar da zuwa hadisin imamu Ahmad wanda shek Albani ya inganta shi a cikin sahihu targhib wa tarhib haka nan na shida yace azumi kariya ne ga barin sha'awa idan mutum yana da sha'awa mai karfi wacce ga za ta halaka shi gashi ba shi da halin yin aure to manzon Allah ya ba shi magani shine ya dinga yawaita azumi kamar zuwa hadisin Abdullahi dan masaudi yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana ya ma'ashara shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku dandazon matasa wanda ya samu ikon ba'a wato ɗaukan nauyin auren kenan mm. to yi aure fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji domin wannan shine abin da zai ba mutum kariya ga idansa ba zai dinga kallon matan wasu ba shi kuma zai ba shi kariya ga farjinsa ba zai je ya zina ko liwaɗi ko ya maɗigo ko ya amfani da hannunsa ko ya nemi dabba da sauran hanyoyin da ake bi don biyan sha'awa waɗanda Allah bai amince da su ba. Wanda bai samu ikon yin aure ba, to fa alaihi bisau ya yawaita azumi fa innahu lahu wija'un domin azumi shine zai zama kamar fidiya a gare shi da can wato kamar irin dabbobi haka har yanzu ma zaka ga ana yi eh. sai a yi musu fidiya don kasu yawaita barbara mm. saboda kan naman su ya lalace to sai zama a wani lokaci sahabbai sun nemi saboda kar sha'awa ta rinjaye su ta sa su fada halaka suka nemi manzon Allah ya ba su izini ko za su yi fidiya mm. su ma su je a cire musu marena manzon Allah ya hana to shine ya ba su magani cewa su dinga yin wato azumi sannan azumi da mutum zai yi shi a wata rana a cikin tafarkin Allah yana nisan tashi daga wuta har tsawon shekara saba'in daga inda yake zuwa wuta kamar yadda hadisin Abu Sa'id al-Khudri yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nar na kharifa hmm. wanda ya yi azumin wata rana a tafarkin Allah Allah zai nisanta fuskarsa ga barin wuta har tsawon shekara saba'in kamar da ya zo hadisin Bukhari da Muslim. Na takwas yin azumi a wata rana saboda Allah yana nisanta mutum ga barin wuta shi kuma a wannan ruwayar kamar tsakanin sama da ƙasa. Mm. Kaga ya mafi shekara saba'in ɗin. Domin tsakanin sama da ƙasa tafiyar shekara ɗari biyar ce. Mm. Saboda hadisin Abi Umama Talbahili yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sama yawman fi sabilillah ja'alallahu Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama baina sama'i wal arti. wanda diye azumin wata rana a tafarkin Allah to Allah zai sanya tsakaninsa da wuta wani wawa keken rami wa faɗinsa kama tsakanin sama ne da ƙasa kaga kenan kama albishir ake masa cewa ba shi ba wuta hmm. sannan azumi yana daga cikin wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuma yake cewa ba shi da kwatanci kuma babu abin da ya daidai da shi saboda hadisin abi umama yake cewa na ce ya rasulallah ka umarce ni da wani abin da zan yi Allah ya amfane ni da shi sai manzo Allah ya ka je kai ta yin azumi domin babu kwatankwacin azumi a wata ruwayan shi Abu Umama ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani aiki ne mafi daraja sai manzo Allah ya ce alayka bis-sawmi fa innahu la idla lahu a wacce ruwaya alaika bis saumi fa innahu la misla lahu mm. la idla la misla babu kwatankwaci babu abin da zai daidai da azumi mm. a wata ruwayan ya ce ya rasulullah murni bi amalin ka umarce ni da yin wani aiki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaika bis saumi fa innahu la idla lahu ka yawaita azumi domin ba shi da abin da ya daidai da shi ice sai na ƙara cewa ya rasulullah murni bi amalin ka dai sa ni ne wani aiki hmm. sai ce alaika bisaumi fa innahu la idla lahu ka je dai kai ta azumi dan babu kwatankwacin azumi to wannan kaga yana nuna mana girma da azumi da darajarsa cewa ka je kai ta azumi dan babu kwatankwacinsa don shi ne abin da yake bayyanar da cewa ka san Allah hmm. kuma kana jin tsoronsa kuma kana ƙaunarsa kuma kana girmama shi kuma kana kwaɗayin rahamarsa kuma kana tsoron azabarsa Don waɗannan abubuwan guda biyar dama su ne ginshikin addinin hmm. ka san Allah ta hanyar siffofinsa da ayyukansa da kuma sunayensa hmm. sannan ka san Allah ka so Allah so mai tsanani ka girmama Allah girmamawa ta ƙarshe hmm. ka yi kwaɗayin Allah isa ka a rahamarsa kwaɗayi na gaskiya ka kuma ji tsoron Allah ya tsare ka daga azabarsa kamar yadda wato kakkayi tunanin cewa azabar Allah akwai wata azaba da ta yi zafi kamar to in ya samu wannan ai kenan mm. kuma azumi kofa ne daga cikin kofar gidan aljanna wacce ake kiranta ar-rayyan saboda hadisin sahal bin sa'ad manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah akwai wata kofa a aljanna an mata kwalliya an mata ado sunanta rayyan mm. masu azumi ne kawai za su shiga ta wannan kofa la yadkhulu minhum ahadun ghayrahum babu wani ɗaya da zai shiga wannan kofa in ba su ba hmm. yuqalu sai a ce aina sa'imuna ina masu yin azumi fa yaqumuna la yadkhulu minhum ahadun ghayruhum babu wani da ba su ba da zai shiga ta wannan kofa fa iza dakhala akhirihim ughliqa idan na ƙarshen masu yin azumi ya shiga ta wannan kofa sai a rufe ta falam yadkhul minhu ahad ba wani mutum da zai shiga ta wannan kofa sai masu yin azumi kamar da yazo a cikin hadisin Bukhari da Muslim a cikin kitabu saumi babu rayyan lisa'imina da kuma wato hadisin Muslim shi ma a cikin kitabu siyami babu fadal siyami kaga wannan yana nuna daraja azumi hmm. a wata rawa yake cewa fil jannati thamaniyatu abwabin aljanna tana da kofofi guda takwas fiha babu yusamar rayyan akwai wata ƙofa da ake kiranta arrayyan la yadkhuluhu illa sa'imuna babu mai shiga wannan ƙofa sai masu azumi a wani hadisi na abi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda ya ciyar da dangogin abubuwan alkhairi guda biyu za a kira shi ta ƙofofin aljanna sai a ce ya kai bawan Allah wannan alheri ne wanda yake ya yawaita sallah sai a kira shi ta kofan sallah kasan kowa akwai irin abin da Allah ya fi buɗe masa a rayuwarsa hmm. za ka ga wani ya fi karkata zuwa ga sallah bayan ya yi sallah kuma za ga yana ta nafila yana ta nafila hmm. wani kuma za ka ga a rayuwarsa ya fi karkata zuwa ga azumi za ga yana yawan azumi hmm. wani za ka ga a rayuwarsa ya fi karkata zuwa ga yawan karatun alkur'ani wani za ga a rayuwarsa ya fi karkata zuwa ga sadaka hmm. da kyauta a wajen sallah sai ka ga farilla kawai yake amma in aka zo wajen ciyawa da sai wuce ku wani za ka ga kuma Allah ya hore masa umara da haji shi kuma duk shekara zai je umara da haji wato ibadu iri-iri kowa za ka ga akwai abin da bayan kuna yi na tarayya mm. to kuma yana ƙara wasu abubuwa da yake wuce ka da su na nafila to ni kuma za ka ga shi a sallah ya fi in ba ka ba ai kowa yana yin sallah inda dai musulmi ne mm. to amma me yasa aka ware wata kofa aka ce ta masu sallah ce ana nufin bayan farilla suna yawaita nafilfili mm. Haka hakanan in mutum daga cikin masu jihadi yake sai a kira shi ta kofar jihadi idan mutum mai azumi ne sai a kira shi ta kofar rayyan wanda yake cikin yawaita sadaka kuma sai a kira shi ta kofan yawaita sadaka to lokacin da annabi yake faɗar wannan hadisi sallallahu alaihi wasallama sayyidina abubakar Allah ya ƙara masa yarda yana kusa mm. sai ya ce na fanshe ka da babana da babata ya rasulallah shin akwai wanda kuwa za a kirawo shi ta waɗannan ƙofofi da ka lissafa guda takwas sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai ina fata ma ka zamo ɗaya daga cikin su Allahu akbar waɗanda za a kira su ta waɗannan kofofi wato guda takwas na aljanna hmm. wato komai ake so a yi sayyidina abubakar ya shige gaba an yi hmm. kamar da anisha ɗaya yake cewa shi ma azumi ai yana cikin dama abin da ke shigar da mutum aljanna saboda wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa waye a cikin ku ya waye gari yau yana azumi sai na abubakar kai ce kwarai yau ina azumi wanzu mm. Allah ce to waye ya wayi gari a cikin ku yau ya je jana'iza sai na abubakar ya ce na je jana'iza yau wanzu mm. Allah ya ce waye ya ciyar da talaka a yau sai na abubakar ya ce ni na ciyar da talaka yau ya ce waye ya dubo mara lafiya a tsakaninku yau sidna abubakar ya ce na dubo mara lafiya mm. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda zai hada waɗannan halaye sai ya shiga aljanna a wata ruwayan ta bukhari a cikin al'adabul mufrad yake cewa waɗannan halaye ba za su haɗu ba a mutum guda kuma diya yi su a rana ɗaya face su ya zama dalilin shiga sa aljanna hmm. kamar da bukhari ya rawaito a cikin al'adabul mufrad shi albani inganta cin sahihul adabul mufrad hmm. to kaga wannan yana ciki hmm. na goma sha biyu azumi yana kankare zunubai saboda hadisin huzaifa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa jarabawan mutum a cikin iyalansa ne da dukiyarsa da 'ya'yansa da makocinsa to wannan sallah da azumi da sadaka da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna suna kankare wannan fitinar da ake jarabtar mutum da shi a cikin waɗannan abubuwan guda uku mm. ko dai a jarabce ka a cikin iyalinka ko a cikin dukiyarka ko 'ya'yanka ko makocinka ba za dai a baka haka kawai kai ta tafiya a duniya salim alim ba dole sai an jarabce ka wani da makoci mai kyashi mai hasada hmm. mai mugunta mai sharri kuma ba yadda za ka yi da shi hmm. ga gidanka ga gidansa kana masa alheri yana abin ko a jarabce ka da mace mai fitina mai rigima hmm. ko a jarabce ka da dukiya kai baka ci ba baka sha ba wani bai ci bai sha ba kuma kai ta neman ta kana wahala a cikinta ko a jarabce ka da kangararren ɗa shi ma ka zo kai ta wahala to duk waɗannan ɗan adam da wuya ka gaba shi da wata jarrabawa da aka yi masa hmm. sai dai ya daure ya haƙuri sai ya samu lada ta wata ruwa yake cewa umarni da kika da hani da mummuna wato azumi yana cin abin da yake kankare wa mutum irin waɗannan abubuwa da za su faru na fitina a rayuwarsa hmm. na goma sha uku masu azumi ana ba su lada ba tare da lissafi ba domin ce haƙuri ne shine azumi hmm. kuma Allah ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab na goma sha hudu mai azumi yana da farin ciki guda biyu farin ciki a duniya lokacin da zai yi buɗe baki da ko farin ciki a lahira lokacin da za su gamu da Allah da goma sha biyar warin bakin mai azumi shi ya fi ƙamshi a wajen Allah daga ƙanshin almiski akwai hadisi da ya zo yake magana ka waɗannan abubuwan guda uku manzon Allah sallallahu alaihi ya ce Allah ya faɗa a hadisi kudisi duk wani aiki da ɗan adam zai yi to nasa ne face azumi mm. azumi nawa ne kuma ni ne nake sakayya da azumi mm. azumi garkuwa ne idan ranar azumin ɗayanku ta zo to kada ya dinga yin kwarkwasa ma'ana maganganu na batsa musamman wanda suka shafi harkar jima'i mm. kuma kada ya dinga kwarmato a wani mutum yana da hayaniya yana da surutu yana da ihu in ma wani ya zage shi ko ya neme shi da rigima ya ce masa ni azumi nake yi yace na rantse da Allah wanda ran Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake hannunsa wari ko bashi na bakin mai azumi shi yafi fi kamshi a wajen Allah daga wato kanshin almiski hmm. kuma mai azumi yana da farin ciki guda biyu idan ya sha ruwa zai farin ciki da kuma lokacin da suka haɗu da Allah zai yi farin ciki. Hmm. Wato ruwayan ta Bukhari azumi garkuwa ne, da haka kada mutum ya dinga yin wato irin ashariya da maganan mata da maganar tsiraici kwarkwasar dai da ake faɗa da maganganu na fasikanci din nan mm. kada ko mutum ya yi sakarci ya yi wawantaka idan wani ya zo ma zai yaƙe ka ko ya zage ka to ka ce in azumi nake yi ma'ana ka faɗa da baki ko kuma ka nuna masa ba wai rashin ƙarfi ne ko rashin iya zagi ba ne yasa ba zan amsa maka ba a'a bakina nake tsaftacewa ga bari na yi ashar da shi ko ne zagi ko ne gulma ko ne da mutane da shi saboda azumi mm. Yace na rantse da Allah wanda ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hannunsa warin bakin mai azumi shi ya fi daɗi a wajen Allah daga wato ƙanshin almuski mm. domin ya bar abincinsa ya bar abin shansa ya bar sha'awarsa saboda Allah mm. da haka ya azumi ni nawa ne ni zan yi sakayya da shi kuma dukkan ɗaya zan dinga ninka ta goma hmm. kaga kenan idan mutum ya azumin ramadana guda talatin ya samu lada ɗari uku hmm. idan ya yi guda shida a shawwal ya samu lada sittin hmm. kaga ya zamo kenan ya samu ladan shekara domin ɗari uku da sittin shine kwanakin shekara in ta cika fanfan to wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi ya faɗa a wani gurin yana cewa dukkan wani aiki na ɗan adam ana ninka masa goma in mutum ya kyakkyawa ɗaya yana da kwatankwacinta guda goma har ya zuwa ninki ɗari bakwai mm. sai azumi ya ce ni azumi nawa ne ni zan yi sakayya da shi mm. don mutum ya bar sama ma'ana bai kusanci matarsa ba kuma zai iya shiga ɗaki ya kusance ta ba tare da an sani ba mm. ya bar abincinsa saboda ni zai iya shiga ɗaki ya samu malmala ya zuba mata miya da man shanu wani ma har ya sa yajin daddawa ya lashe abinsa ya siɗa kwanan ya wanke hannunsa ya fito ya ce ana rana mm. waye isa ya karyata shi da bai gani ba mai azumi yana da farin ciki biyu farin ciki lokacin da za a yi buɗe baki za ga jama'a suna murna suna ɗan cin kayan marmari mm. da sauran abubuwa masu daɗi da kuma lokacin da zai gamu da Allah lalle bashin bakin mai azumi a wajen Allah ya fi ƙamshi fiye da almiski wata ruwayan ta musulun mai azumi yana da farin ciki guda biyu da zai yi farin ciki a cikinsu in ya yi buɗe baki da kuma lokacin da ya gamu da Allah subhanahu wata'ala mahaliccinsa. Na'am, Allah ya saka da alkhairi malam. Ya bar gemu sosai.